shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da 24 ga watan uku shekara ta 2021 miladiya za mu ɗora karatun da muke gudanar da shi a wannan masallaci mai albarka wato masallacin sheikh abubakar mahmud guni wanda ke ƙarƙashin ah, salama institution a nan cikin ah, anguwan mu'aru kaduna state nigeria muna roƙo allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin da za mu faɗa albarka wanda kuma za mu kuskure muna roƙon su gafarta mana ah, yan uwa da jama'a suna ta magana cewa yaushe ne za a shiga cikin littafi In sha Allah ta'ala an kuka shiga cikin littafi da izinin ta'ala mun yi tunanin yau mu karasa bayani kan abin da ya shafi mawasa ɗin to sai dai kila lokaci ba zai ba da idan ma ba mu gama yau ba in sha Allah ta'ala sati mai zuwa zai kasance shi ne ƙarshen darasi a kan abin da ya shafi bayani a kan littafin mawasa ɗin bayan bayani da muka yi a kan wane ne shi al'umma malik bin anas a tabbas idan muka shiga cikin littafi na san fa'ida zai fi gane kowa da kowa mafi yawanci waɗannan bayanai da muke a kan shi mawallafin littafi, da kuma shi karan kansa littafin mawatsafin to wasu ila za su fi fa'idanta ce da wasu na cikin waɗanda muke tare da su a nan to amma littafin muwatsa yana ɗaya daga cikin manyan littattafai a gaskiya to shi yasa abin da ya kunsa yana da yawa sosai to wannan bayani kuma musamman ɗaliban ilimi za su amfana da su sosai saboda yayin da mutum ya samu waɗannan bayanai to insha Allah ta'ala littafin kamar ma ya karance shi ne insha Allah saboda yayin da ya shiga ko da kansa yake nazari zai ga ababe duka suna bayyana nuni a gare su insha Allah ta'ala amma idan bai samu wannan ki ɗin ba mafatih ɗin to gaskiya zai jima mai fahimci menene littafin ba sai dai ya yi tabar taura a cikin littafi kamar wanda yake so zai shiga gida ne amma bai da ki ɗin da zai shiga gida mun ga yin shekara ɗari zai zai ta zagayawa a wajen zai ga gida mai kyau amma bai san menene cikin ya fusa ba to haka shi ma abin da ya shafi wato duk littafin da mutum zai karanta musamman yin manyan littattafai irin waɗannan ya gamata ya samu kyakkyawan muƙaddima a kan littafi to darasin da ya gabata mun cike ne bayani akan tsarin da al'imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala ya bi wajen rubuta littafinsa na muwaffa inda muka cike a Namba 4 wato ah, na hudu rakami na hudu inda muka yi bayani cewa ah, al'imamu malik bin anas wato a cikin littafin muwatta kamar yadda za mu gani kila nan da sati ɗaya zuwa sati biyu yayin da za mu fara cikin littafin za mu ga ya kawo hadisai waɗanda suke wasu tabbas muttasilai ne wato isnadin su babu yankewa har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin hadisan da alimawa malik bin anas ya kawo a wannan littafi muwaffa akwai waɗanda suke marasin wato akwai yankewa cikin marasin marasil za mu yi bayani yanzu a cikakke a kan menene mursal akwai mun munkafi kuma yankakken hadisi mun munkafi shi ma za mu ƙara bayani a kansa akwai balaga to kaga idan baka fahimci mursal ba baka fahimci mun munkafi ba baka fahimci balaga ba ka shiga cikin littafin kaga mutum zai ci ban saura zai kawai hadisi an ce mursal to me yake me ake nufi da mursal ba zai gane zai ga an ce wannan hadisin munqati me ake nufi da munqati ba zai gane ba zai ga an ce hadisi mu'dal me ake nufi da mu'dal shi ma ba zai san menene mu'dal ba shin yana da inganci bai da inganci wannan kaga haka zai ta tafiya ko balaga ya ji imamu malik yana cewa balagani kada, balagani kada, balagani kada, to me yake nufi da balagani to kun ga a waɗannan ababe ne waɗanda suke masu muhimmanci sosai ya gamata a ba da concentration sosai a kan su wato tarkizi ta yadda za a fahimce su al'imamu malik bin anas ɗan uwa lalle ya kawo marasi a cikin littafinsa haka ya kawo mu haka ya kawo mu amma al'imam malik bin anas idan ba mu mance ba tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam wato state biyu ne tabaka biyu ne kawai na mutane na farko sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sai na biyu su ne tabi'ai so kun ga sahabbai kuma a gabaki ɗayansu adilai ne kun ga bai da matsala a kansu ko ba haka ba tunda الله سبحانه وتعالى يعني بياني تشكيل التافي سأل قرآني بقرمة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا حكى الله يتيتيا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار آه، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار أو قراءة سعد الله بن كثير المكي جنات تجري من تحتها الأنهار حكى الله تعالى قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كان يزيل قلوب فريق منهم هنجا صحابي بغاتي أنسوا قابلين to shi yasa wannan tsabaka na farko da al-Imam Malik yake sune tsakaninsa da annabi kun gabe tunda dukansu su adilai ne haka babban malami al-khatib al-baghdadi rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa al-kifaya في معرفة أصول علم الرواية الكفاية في معرفة أصول علم الرواية يا كاو بادي تتنستكن بادي تتكين akan su wane ne sahabbai kuma ya tabbatar da cewa sahabbai dukansu adilai ne dukansu sabanin wasu daga cikin tawagan mutane irin shi'a da sauransu wanda suke ganin wasu daga cikin sahabbai ba ne ba ne wanda allah ya ne masu albarka kullum suna zaɓi waɗannan sahabban to kun ga wannan saɓanin abin da ya zo cikin alkur'ani mai girma da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka malamai suke rubuce-rubuce kamar wannan saqibul bagdadi idan aka koma wa wannan littafin al-kifaya fi ma'rifati usul ilmi riwaya za mu samu babu cikakke da ya akan adalci da sabai da baki ɗayan su to tabaka na biyu shine na tabi'ai wanda suke tsakanin su da al-Imam Malik bin Anas tabi'ai kuma al-Imam Malik bin Anas dalilin da yasa yake kawo mursal a littafin saboda ganin cewa tabi'ai sun rayu da wa sun rayu da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wahala a ce tabi'ai su ƙarya a cikin abubuwan da za su roito daga wa daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane to saboda haka al-imam malik bin anas ya kawo marasil kuma waɗannan marasil idan aka ce hadisi mursali shine yana da ma'anoni guda biyu wajen malamai na mustalahul hadith ma'anan farko shine wanda aka gogewa aka goge sahabi to idan sahabi aka goge wannan ba mu da matsala da shi dukkan malamai ma'abuta ilimi sun yi ittifaki a kan ingancin wannan hadisi yana ɗaya daga cikin kurakurai da suka ce al'imamun baikoni ya yi cikin littafinsa albaikoniya da ya ce wa mursalin minhu sahabiyun fakat wa kul garibu ma rawa rawun fakat malamai ma'abuta ilimi suka ce al'imamun baikoni ya yi kusuri ana bai gamata ya yi ta'arifin mursal da wannan tarihi ba saboda dukkan malaman duniya sun ittifaqi in dai sahabi aka goge a sanadi to wannan sanadin ingantacce ne in dai sauran mutanen ba su da matsala goge sahabi baya kawo matsala a sanadi an gane ko suka ce ya kamata a cin al-imam al ya ce wa mursalun minhu ma fawqa tabi'i saqa minhu ma tabi'i saqa Kowa هو مرسل من فوق التابع عفوا بيت زي akan haka. to idan ya faɗi haka wa mursalin man fauka tabi'i faqat to kun ga abin da yake nuna mana cewa wanda yake saman tabi'i shi aka goge wanda yake saman tabi'i zai iya yiwa ba sahabi bane zai iya yiwa tabi'i ne dan uwansa ina fata an gane to kun ga tabi'ai akwai waɗanda suke ba adalai bane an gane ko kamar yanzu idan muka ɗau misali al hajjaj bin yusuf as sakafi kun ga al hajjaj bin yusuf as sakafi a malamai sun kautata magana a kansa wasu sun jefe shi da kalmar jarimanci wasu zalunci saboda ne manyan tabi'ai da sauransu wanda ya kashe a lokacin wanda kuma ya shiga cikin harami da da makami wanda Allah subhanahu wata'ala ya haramta a shiga cikin harami da ne da makami da niyyar yin ne ta'addanci Allah yake cewa man yuridu fihi bi ilhadi bi zulmin nudhiquhu min azabin alim hal al-imam al-lalatai a cikin littafin sa'itiqad usul ahli sunnah wal jamaa ya kawo maganganu masu tsanani akan al-hajjaj bin yusuf al to shi yasa da wannan malamai suka ce a mursal ɗin magabata kamar yadda ibn abdulbar ya kawo a littafinsa a tamhi haka a shaif asanir muhammad ibn alawa ya kawo a littafinsa alwarin masali ila riwayati muwaffani al-imam malik bin anas cewa tun daga al-imam malik bin anas haka al-imam abu hanifa haka riwaya daga al-Imam Ahmad bin Hanbal dukkan su sun kasance a lokacin suna ta hujja da ne da marasi sabanin al-Imam Shafi'i sai bayan da yazo shine yake ganin cewa baya dacewa a ce kowane mursal za a kafa hujja da shi yake cewa in banda marasi irin na Sa'id ibn al-Musayyib yake cewa dalili kuma Shi ne malamai sun yi bincike a kan marasim na sa'id ibn al shi ya fi dacewa ibn al da fata kan yawon amma akwai waɗanda suke cewa Musayyar da kasara amma zance mafi inganci shi ne Musayyar. dukkan marasim na sa'id ibn al wato mausulai ne kuma masu inganci shi yasa al Shafi ya ce ire-iren marasin na sa'id ibn al ne kawai ya gamata a dinga kafa hujja da su binciken da aka yi aka gano sa'id ibn musayyar hadisansa yana ruwaito su daga mafi yawanci daga mutane guda na farko mahaifinsa musayyar ibn hazar sai na biyu sirkinsa shine abu huraira abdurrahman ibn sakhrin kamar yadda malamai suka rinjar cikakken sunansa kamar yadda al-hakim al-maghrib ibn abdul bar ya faɗa a littafin tafsir ina fata ana tare da ni to wajen al-imam shafi rahimahullahu ta'ala yake cewa shi baya ganin kafa hujja da mursal mutlaq in banda irin marasul na sa'id ibn al-musayyib amma abubakar al-qadi abubakar ibn al-arab a cikin شرح ديما للساسن الترمذي سنن الترمذي عارضة الأحوذي أو أن للساسن ناس عارضة الأحوذي شرح ديما سنن الترمذي يكي شيوى حتى الإمام مالك من أنس رحمه الله تعالى أقوى المرسل بني مطلق يكفن سينا كحوجة لشي كما يتعوش أمين لساسن سانا موقع سيما راسلنا متعنى مدينة تورا kuma dalilin da ya sa ya aikata haka sabida nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu ƙarshen rayuwarsa ya wajen shekara goma a ina a manilatul munawwara sannan sahabbai suka yi rayuwa mafi yawanci da burin sahabbai suka rayu da shi a madina to kun ga yake cewa tun da haka ne nan ne mabba ilmi mafi yawancin sahabbai suna cikin madina tabi'ai suka zo bayan su shi yasa da wannan dalilin ne yasa yake ne yake ta hujja da musu tunda ai ma'ana sahabbai an san su tun rayu da magana haka tabi'ai sun zo bayan su saboda haka din ya goje sahabi bai kawo su ko makamancin haka babu wani matsala tunda dama nan ne suka rayu abinda alqadi abubakar ibn al-arabi ya faɗa kenan a cikin littafinsa aridatul al-ahwali al-imam abu dawud a cikin littafinsa risalatu abu dawud ila ahli makka haka ya ƙara tabbatar da wannan magana yake cewa mafi yawancin magabata sun kasance suna kafa hujja da me da hadisi mursali bal al abu dawud a risalansa ila ahli makka yake cewa har jigajigai ma'abuta ilimi da hadisi ire-iren su sufyan ibn sa'id al-thawri to idan ya kasance sufyan al-thawri kamar su waɗanda suke jibal buhur kan ilimi suna kafa hujja da mursal a lokacin su ina kuma da wani zai zo ya inkara haka to kun ga idan ya kasance mursal ta wannan bangare na farko sahabi aka goge wannan gabaki ɗayan mu ba mu da matsala a kansa mursali wanda malaman suke cewa dole sai an yi bincike idan ya kasance shi ne wanda aka goge ne aka goge taji kamar yadda muka yi bayani taji ai ba dukansu ba ne adilai wannan dalilin da ya sa kenan al'imam malik wani anas ya kawo marasul a cikin littafin sai mun kafi ai ya kawo hadisai mun kafi wanda a sanadinsa da ma'udalai akwai gogewa mutum ɗaya mutum biyu a ciki haka balaga duka ya kawo a ciki ina aka ce mun fasai da mu'adala kun ga wanda sanadinsa akwai mai yankewa wato an samu kamar yanzu ka ce misali a mala abu kadir ya karɓi karatu da gare ni sai a wane ne wannan malam Jamil da gare ni mala ismail da gare ni sai kasance a wannan sanadin shi malam jami'in ya goge abdulkadir idan ta shi wasu ya ce ni na ba shi labari kun ba sanadin na an samu mai kenan an samu yankewa tsari shi kuma malam ismail idan ya ta sai ya cire mutum biyu gaba idan sai ya ce daga gare ne kun ga an samu matsala a ciki to shi yasa malamai da wannan wasu suka rauna ne suka rauna suke ganin raunin wasu hadisi a cikin mai? littafin muwatta to duk inda muka ji an ce mun katsi ko mu'dal mun gaba idan muka fara karatu abinda ake nufi a cikin sanadin su akwai babu ittisali an cire mutum ɗaya ko mutum biyu a ciki wal mu'dal saqitu minhu sunan wa ma ata mudallafan nu'an ana tare da ni tayyib to wannan misali yanzu mala abdul qadir da malam jamil ya goge kun ga ba zai taɓa yiwa su amfani da hadisin da na ba da labari ba kai wannan a ƙa'ida saboda ba san mala abdulkadir shin sika ne ko ba sika ba yana da inganci a wajen malamai ko bai da inganci za ta iya yiwa shi in ya zo karatu wurina kullum sai ya dinga cika bacci kun ga idan yana cika bacci zai za ta iya faɗi wasu kalmomi bai ji ba ko ba haka ba a wajen malamai hadisinsa zai kasance ba mai ƙarfi ba ne to da wannan dalilin shi yasa idan aka samu irin wannan yankewa to dole sai an binciki malam abdulkadir an ko malam damir wanda malam isma'il gabaki ɗaya cire su idan aka same su aka ce tabbas su misali suna da inganci suna da ƙarfi adilai ne cika ne to sannan sai a yi amfani da me da wannan hadisi to shi yasa munqati'i idan aka ga hadisi a cikin wannan mun munqati'i za ta iya ko mursali misali za ta iya yawa wanda aka goge ta jiɗi to saboda haka sai mun yi binciken wannan wannan ne wannan wanda aka goge al-imam al-hafiz ibn abd al-barr a cikin littafin sa at-tamhid yake bayani haka ashak sayyid muhammad alawi a cikin anwar al-musali cewa dukkan hadisai waɗanda suka zo sanadinsu yankakke a cikin littafin muwatsa tun daga marafi da munqati'at da kuma munqati'at da kuma mu'adala haka da balagat dukkan su malamai sun sada su wato an same sun zo ta wasu riwayoyi dukkan su an samu sanadin su yayi ne ya ittisali a wasu riwayoyi dukkan su in banda hadisai guda hudu kicin amma dukkan sauran malamai sun ittisali wato sun sadar da asani ɗinsu baki ɗaya sun zo a wasu riwayoyi haka alhafi ibn abdulbarri ya fara a cikin ne a cikin littafin a haka shi ma a sayyid muhammad al'alawi ya yi bayani waɗannan guda hudu ɗin kacal wanda ibn abubar yake cewa ba a sami sanadin su an an an sadar da su ba ta wasu hanyoyi ko wasu ruwayoyi hadisai guda hudu ne kacal hadisin farko shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la ansa walakin unsa li as-sunna walakin inni la ansa walakin unsa ko unsa li li as-sunna wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za mu samu wannan hadisin a kitabu as-sahwi insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi na muwatta wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni bana mantuwa sai dai ana mantar da ni domin in sunnanta sunna domin in sunnanta sunna ta yanda idan wani mantuwa ya kama shi cikin mutane na zai iya sanin yaya da ba ta yi to idan kiga manzo Allah sallallahu alaihi kamar rafsalwa da manzo Allah yayi a sallah wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rak'o'i guda hudu sannan yayi tahiyya a ƙarshe bai yi ta ta farko ba an gane ko kun ga wannan mantuwa ne manzo Allah yayi domin me shi ba wai ya mace bane amma an mantar da shi domin mu musan cewa idan rafsalwa ta sallah ta kama mu irin wannan ya ya gamata mu gyara sallar a wata ran da ya sallama a raka'o'i guda nawa guda biyu har aka zo aka sami shi ya rasulullah shin aka sura a a a a a shin an an rage sallah ne a yanzu ko sai manzo Allah ya ce kama aka ma ya kola gule dai sai suka ce eh, sai ta shekawa me raka'o'i guda biyu sannan yayi sujada bayan yi sallama to kun ga irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana idan misali ba a ta kama ko kai sallama a rak'o'i guda biyu yayin gama ta kai shine ki karo guda biyu bayan ka karo guda biyu sannan sai kai ne kai sallama sannan kai sujada guda biyu to wannan hadisin shine Ibn abdul bar yake cewa ba a samu wanda suka yi ne ba suka wassala shi ba to suka tada sanadinsa sai hadisi na biyu shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an nuna masa a shekarun mutanen da suka gabace shi wanda za mu samu wannan hadisin insha Allah ta'ala a kitabul i'tikaf a wannan littafi za mu yi cikakken bayani a kansa. sai hadisi na uku shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce wa Mu'ad bin Jabal haqqin khuluquka lin-nas ka kyautata mu'amalar dawa da mutane wasiyan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mawa kenan mu'adh bin jabal ka dinga kyautata mu'amala ka da mutane kun ga wannan ke nuna mana ne ya gamata musifanta da kyakkyawan mu'amala ga mutane tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma babban sahabin sa wasiya mu'adh bin jabal hadisi na hudu shine wanda zamu samu wannan hadisi a kitabul al-istisqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan nash'at bahariya thumma tasha'amat fa tilka 'aynu ghaliqa wato yayin da ruwa ya taso na teku ya kumfa sosai ya yi sama ya nufi wajajen sha waɗannan hadisai guda hudu su ne ibn abdulbar alhafizul mazi yake cewa su kaɗai ne katal a cikin motsa ga baki ɗaya dukkan marasir ɗin da ya kawo da munqata'at da kuma mu'adalat da balagat ba a samu an sada asali ɗin su ba a wasu hanyoyin in banda guda hudu hadisan nan guda hudu da muka yi bayanin su yanzu amma su ma babban malamin hadisi mai littafin ma'arifatu a ulumil hadis wato wanda aka fi sani da muqaddima na abu am yunus salah wannan malamin abu am usman ibn salah a littafinsa wato ya yi bayanin cewa hatta waɗannan hadisai guda hudu wato an samu malamai waɗanda suka yi mai suka sadar da ne suka sadar da a sani su an gane ko kuma shi karan kansa ibn abu am wato usman ibn salah afwan ya rubuta risala shi karan kanshi ne ma ba wai bayani ya yi ba shi karan kansa ya rubuta risala wanda ya ne ya akan waɗannan hadisai guda hudu wanda ya sadar da ni da sanadinsu har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sanya ma sunan risalan da suna risalatu fi waslil balagat al-arba'i lil muwaffa wato ba ma labari ya bada ba afwan shi karan kansa ya sadar da sanadin waɗannan hadisai guda hudu har zuwa gawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ma sunan risalar nasa ne risalatun fi waslil balagatil arba'i lil muwatta ina fata an gane to kun ga da wannan ɗan uwa za mu fahimci cewa dukkan marasil da munqata'at da mu'dalat da suka zo a cikin ne littafin muwatta wato an sadar da su gabaki ɗaya sanadin su babu yankewa kenan da daya tunda abu am wato usman ibn salah ya sadar da guda hudun nan sannan babban malami wanda bai rike da zuwa ba ash-sheikh abdullah ibn siddiq al-umari ya haƙƙaƙa wannan risala ta abu am usman ibn salah wanda a lokacin da ya haƙƙaƙa ya tahqiqin wannan risala a shekara ta 1400 ta hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madinatul Munawwara wannan bayan bal wasu malamai ma suna ganin kamar yadda malaminmu al-muhaddis Sheikh ah, Sadiq Abu Abdullah as yake cewa a ah, Sheikh Abdullah bin Siddiq al-Gumari yana ɗaya daga cikin mutane waɗanda suke da alal asani da fil hadith a duniya gabaki daya wato suke da ijazat masu kusanci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya gabaki daya wannan yana cikin su a الشيخ الصديق al الله الغماري الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري sannan bayan ya yi tahqiqin littafi sai Abdul Fattah Abu Budda ya zo ya ƙara nashir din wannan risala kamar yadda za mu ganta a cikin littafinsa hamsu rasa'in fi ulumil hadith abdul fattah abu gudda ya zo ya ƙara nashi ya ƙara watsa wannan risala ɗinta a abu amr ibn salah a cikin rasa'il ɗinsa guda biyar da ya a kan mai ulumul hadith wato hamsa rasa'il fi ulumil hadith wa kenan abdul fattah abu gudda ya zo ya ƙara watsa ya ƙara bayyana da wannan risala ana tare da ni to saboda haka da wannan ne za mu fahimci cewa dukkan balagat da marasim da mu'adalat da munqati'at da suka zo cikin al-muwatta wato dukkan su an samu malamai da suke aiki akan su suka yi ne suka sadar da su tsaye abu na gaba shine ahammiyatu muwatta malik littafin muwatta ta al-imam malik tana da ahammiya sosai wato tana da muhimmanci ta ya za mu fahimci haka malamai sun faɗi dalilai guda ɗaya har guda nawa guda hudu na farko littafin muwafa shi ne littafi na farko da aka rubuta a duniya yadda malamai suke cewa kamar yadda za mu ga haka a tahqiqin muwafa da ire-iren su jama'a suka yi da hani a tahqiqin muwafa na al'imam a sheik hamid al cewa a littafin muwatta shi littafi na farko wanda ya ƙunshi hadisi da fikihu wanda aka rubuta shiga shi littafin hadisi ne sannan bayan littafin hadisi ne kuma a nasul kuma littafi ne na me na fikihu wato ya tattaro ababe guda ne wanda yake nuna mana ne muhimmancin karanta littafin muwatta bali ya gamata ma kowane mutum musulmi ya yi kokari ya yi ne ya karanta littafin muwatta kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata dalilin da ya sa al'imama malik ya rubuta wannan muwatta shine ya sanya masa kuma suna muwatta wato abin da yake sauwaƙaƙe wajen karantawa domin al'umma gabaki ɗaya su fa'idanta da ne da wannan littafin abin da ya shimfiɗa shi ya sauwaƙe shi a domin amfana da shi kuma malaman suka yi a akan wato kyawun wannan littafi dalili na biyu da malaman suka ce lalle littafin muwaffa yana da muhimmanci sosai ya gamata kowa ya karanta shi shine lokacin da al'imam malik ya rubuta wannan littafin a karni na biyu a lokacin da dama sun yi tanafus sun yi competition da shi wajen rubuta littafi amma littafin sa ne kuma suka sanya ma littafan su ma suna al amma Allah subhanahu wata'ala littafin sa ne kawai ya bayyana da shi sauran wanda suka yi competition da shi wajen rubuta muwatta'at wanda hatta ƴaƴansa kamar yadda muke bayani su ma sun rubuta littafin muwatta amma gabaki ɗaya ne Allah subhanahu wata'ala ya ɓatar da waɗansan muwatta'at sun gabaki ɗaya sai wannan kawai har aka zo aka samu a imama da kan ake cewa ikana eh, ba kanka wahala mutane da suka ji kana rubuta littafin muwatta dukkan su ma masu zo suna rubuta littafin muwatta sai ya ba su an sa yake cewa su ta'alamuna a wata riwaya su ta'alamuna gadan ma urida bihi wajen ba azza wa da. lalle za ku sani wanda ya nufi Allah wata ala wajen rubuta littafin sa shi kaɗai ne Allah zai karba kuma ya bayyana da littafin sa har yi bayani cewa bayan ya rubuta littafin sa ya jefa shi a ina a cikin ruwa yake cewa ya Allah in dai na rubuta littafin nan domin kai ka bayyanar da wannan littafin ana na ana na aka tsinci littafin wasa a gefen kogi shine yau ya zo gaban mu to malamin suke cewa yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna mana muhimmancin mawasa wato ikhlas na wannan malamin wanda ya rubuta shi wato alaman ya yi fa domin Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan yake nuna mana dukkan wani mutum a doron duniya duk abin da za ka yi shi na ibada ka yi ƙoƙari ka sanya sauran Allah a ciki kuma ka yi shi domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne za ka samu karɓuwa ka samu lada a kansa abu na uku da yake nuna mana muhimmancin littafin muwatsa shi ne <clears throat> malamai sun ce dukkan ashabul kutubis sitta hadda imam ahmad bin hanbal wato tun daga imam bukhari da imamu muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da al-imam ahmad bin hanbal dukkan su tunda sun zo dama bayan al-imam malik lokacin da suka zo rubuta littafin muwatta dukkan su kowa sai da ya fidda hadisi da suka zo da cikin daga cikin ina daga cikin littafin muwatta wato dukkan sun karu da da littafin muwatta Wani wasu malamai ma suke cewa idan suka zo yin baji idan suka zo da babi idan ya kasance a wannan babin akwai hadisai da al'imam malik bin anas ya kawo to litta hadisan da al'imam malik ya fidda a cikin motsa shi suke fara kawo sha'ani a farkon kowane babi ina fata ana tare da wato dukkansu sun karu da littafin motsa kowa kafin ya rubuta littafin sai da ya zo ya karanta motsa kuma ya fiddo wasu hadisai na littafin motsa ya sanya a cikin littafin shi yasa dukansu wato sun ruwaito hadisai daga al'imamu malik bin anas duka ashabar kutubu sita hadda hadda al'imamu ah, ahmad bin hanbal sai abu na ƙarshe da yake nuna mana muhimmancin littafin mawatsa shine yadda malamai suka yi suka kula da shi wajen tahqiq nasa da kuma wajen yin masa shari'a kamar yadda za mu yi bayani nan da insha Allah ta'ala wasu sharhi da littattafai da aka rubuta a kan sharhin littafin wato muwatsa ta imam malik bin anas waɗannan ababe guda hudu su ne malamai suke suke bayani waɗanda suke nuna ne wato muhimmancin littafin muwatsa ta imam malik bin anas abu na gaba shine makanatul muwatta al-ilmiyya wa inayatul ulama wa darisina bihi wato matsayin مكانة الموطا العلمية وعناية العلماء والدارسين به مهمة للتاف littafin ilmance a ɓangaren ilimi muhimmancin wannan littafi sannan da kulawa da inaya da malamai ma'abuta ilimi da ɗalibai suka baiwa mai wannan littafi na almuwa malamai sun yi maganganu da dama da suke nuna girma da muhimmancin da matsayi na littafin almuwafa wanda kusan na iya cewa ba su da iyaka maganganun da suke amma za mu faɗi ko da guda goma ne ko sha ɗaya maganganun malamai da suka yi mai a kan dai kan littafin muwafa wanda yake nuna ne a girma da daraja na wannan littafin. na farko imamun zarkani rahimahullahu ta'ala a cikin sharhinsa na muwatta ya ce malamai na ilimi na duniya gabaki ɗaya sun ittifaki a kan littafin muwatta sannan kuma a kan ne a kan wato lalle littafi ne wanda yake da daraja sosai wannan ijma'i ne na malamai kamar yadda imamu zarkani ya kawo a cikin littafinsa ina fata ana tare da ni kuma yake cewa kadiman wa hadisan tun manyan malamai wanda suka zo can baya a imam malikun ana harna wanda suka zo baya baya su harna wannan zamani wannan ijma'i ne ittifaqi ne magana na biyu shine magana a imam shafi'i rahimahullahu ta'ala wanda al bai al ya ta wannan magana a cikin littafin sa Manaqibu a shafii Manaqibu ash-Shafi'i al-Imam yana da littafi kyakkyawa wanda ya rubuta a kan manaqib na a shafii ya ta wannan magana a cikin Manaqibu ash-Shafi'i sannan haka Abdurrahman ibn Abi Hatim shi ma a littafinsa adabu shafi'i wa manaqibu ya kawo wannan magana abdurrahman ibn abi hatim wato dan abu hatim babban malami na ilimi na jarh wa ta'rif da ilimi na ilm ya kawo a littafinsa shi ma wannan magana na al-imam shafi'i wato adabu shafi'i wa manaqibu haka abu nu'aym a cikin littafinsa al-hilya ya ta wannan magana na al'imamu shafi rahimahullahu ta'ala imamu shafi wannan magana an rawaito ta da riwayoyi guda hudu al'imamu dalil muhammad ibn idris shafi yake cewa ma ala zaharin arzu kitabun asahu بعد كتاب الله عز وجل من كتاب موطئ مالك babu wani littafi a doron duniya da baki ɗaya wanda bayan alkur'ani mai girma bayan littafin Allah subhanahu wata'ala wato alkur'ani mai girma bayan ka babu wani littafi a doron duniya wanda ya kai muwaffa inganci wannan maganin wa kenan al-imamu shafi wata riwaya yake cewa ma'alar arziki kitabun هو أقرب إلى القرآن الكريم من كتاب موطأ مالك باب ونلتاسي أدورا دنيا wanda yake kusanci zuwa ga alƙur'ani mai girma kamar ne gaban littafin muwatta a riwaya ta uku ma ba'da kitabillah azza wa jalla kitabun akthar sawaban min muwatta imali akthar sawaban imali bayan alƙur'ani mai girma babu littafi wanda ya fi kyawu da inganci kamar mai wato a littafin muwatta bayan alkur'ani mai girma a riwaya ta hudu yake cewa ma ba da kitabin la azza wa jalla kitabun an fa'u min muwatta min muwatta imani wato babu wani littafi a doron duniya bayan alkur'ani mai girma littafi wanda ya ji amfani da falala ga mutane wanda idan suka karanta su samu fa'ida kamar littafin muwa. kun ga wannan yake nuna mana ne girma da daraja da matsayi na ne na littafin muwa. shi yasa malamai suka ce ya gamata kowane mutum musulmi ya yi ƙoƙari ya karanta littafin muwa. sa'on ɗalibin ilimi ko ba ɗalibin ilimi saboda abin da ya kusa wannan magana na al'imamu shafi'i zan muku tambaya to yanzu ya za mu yi da sahihul bukhari da Musulmi? tun da al'imamu shafi'i ya ce riwayoyi guda hudu a doron duniya babu littafi da in aka cire alkur'ani wanda ya kai muwatsa inganci to ya za mu yi da sahihul bukhari da Musulmi? ina so in ji ansa da gare na eh. kafin a yi sahihar bukari na akwai mai karin bayani ko duka kun yi da maganar da ya faɗa na mara bukari na bayan ya kai bayan kuma bayan na su ne a bai barata Allah shi kuma wato abinda kuka faɗa wannan ansan shine abin yake shine mafi inganci a wajen malamai kamar yadda zamu ga wannan magana a littafin Abu Amr ibn Salah a cikin littafin sa Ma'rifatu Ulumil Hadith da azumuka ambata a littafin sa ma'arifatu ulumul wanda aka fi sani da muqaddima an fi sanin wannan littafi da muqaddima ta ibn salah amma cikakken sunan littafi shine ma'arifatu ulumul hadith lalle abu am ibn salah haka ya faɗa yake cewa wannan magana da al imamu shafi'i yayi wato a lokacin ba a rubuta littafin sahih al-bukhari da sahih muslim ba ina fata an gane wato kafin zuwa al-imam bukhari da al Musulmi amma a zance mafi inganci haƙiƙa bayan zuwa al-imam da muslim to babu wani littafi da yake su inganci za mu ƙara bayani akan wannan matsala nan da bayan mun gama kawo maganganun malamai muna so insha Allah ta'ala mu kawo maganganun gabaki daya fi ujalati insha Allah ta'ala magana na uku shine a shi ma wannan magana al-Imam Az-Zarqani ya kawo a littafin sa haka al-Sheikh Jamal ya kawo a Muhammad Afwan ibn jabir ya kawo a tahqiqin da yayin littafin muwaffa yake cewa wannan littafi na muwaffa wato littafi ne wanda yana ɗaya daga cikin littattafai wanda za a ce masunna wanda ake iya su hadisan da suka zo cikinsu duka kusan masu inganci ina fata an gane yake cewa baya haka kuma huwa awwal musannaf rutiba ala al-abwab al-fiqhiyya littafin muwatta shine littafin farko da aka rubuta shi aka jera babubukansu ko babubukan shi akan me akan babubuka na cikin wato kamar yadda zamu gani yanda ya fara da me da mawaqitus salah bayan haka yayi bayani akan sahara sannan ya dawo sala sannan ya tafi zakka da su hajji da su ne da su siya ina fata an gane magana ta ta nawa kenan ta hudu ita ce magana Abubakar آه، ابن العربي الشرح آه، اللي هو السنن الترمذي عارضة الأحوال يكتب الموطى هو الأصل الأول وكتاب البخاري هو الأصل الثاني كنت أقول لإمام الشافعي أقول نفسي لرأي إمام الشافعي أبو بكر ابن العربي yake cewa littafin muwaffa shine asali na farko bayan alkur'ani mai girma a littafai da aka rubuta addini shine na farko bayan su sannan sai ne sai sahihul bukhari shine na biyu kun ga wato yana tare da wake nan yana tare da al-imam shafi yake cewa karkashin littafan nan guda biyu sauran dukkan malamai da suke rubutu akan hadisi ire-iren su al-imam muslim da sabu sunan suka gina littattafansu ƙarƙashin littafin muwatta da littafin a sahihul bukhari wato dukansu sun fa'idanta da da waɗannan malaman guda biyu magana na nawa za mu je yanzu na biyar magana na biyar shine magana al-imam al-hafiz mughlatan al-imam al-hafiz mughlatan wannan ke nuna mana darajar darajar ilimi wasu malamai in kana karanta sai ka ringa jin sunansu da wahala wajen karatu amma saboda darajar ilimi gashi har yau ana ana ambatan su har duniya ta tashi kuma al-imam al-hakim mughla ta'i yake cewa awwal musannaf sahih al-imam malik bin anas wanda ya fara rubuta littafi mai inganci wanda hadisan da suka zo ciki wato kusan duka ingantattu ne shine wa al-imam malik bin anas wannan magana wa kenan al-imam al-hakim mughla ta'i أغنى عن الشدة لشيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى إكتوى كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده ألم تباه نظر نظره ولذلك الإمام مالك بحديث النسل وشكي ما سنجنسي أو رنسا يقوم أن السكي ذا رأي إير الناس وذا إحدادي دا مراسيل دا منقطعات دا معضلات ana tare da ni maganan al-imam al-hafiz ibn kenan amma wasu za ku iya ganin sun yi sun tattaki wasu hadisai na muwaffa saboda kowane malami a cikin magabata yana da ƙa'idodi da yake gina a kan inganta hadisi da raunar hadisi ina fata an gane matsala na tashihi da tad'ifi wato ba ittifaqi akai za ka iya ganin إمام مالك يا إنجز حديثه إمام أحمد بن حنبل يزوي رونا اسمه إمام الشافعي حكى أكثر من حكى حكى يأنا في السيان يقول عيينا السيان الثوري لصورة نسو ما قانا أن نوى ذا مزيد ما قانا سبب يقول ما قانا أن نبقى أنا آه، آه، شدني آه، إمام ما قانا حاسب مغلطة شيني نبيا هنا ابن حجر نشد نا بقى ذا مزيد magana na bakwai shine na waliyullah ahmad sha'ad ad-dahlawi wanda yana ɗaya daga cikin wanda suka tumbatsa ba su daɗe da rayuwa ba bangare na ilimin hadisi wasu na ganin sama shine mujaddid na wannan asiri na ilimi na ne yana cikin mujaddidai wasu na ganin shi na sabbin albani yana cikinsu a cikin wannan waliyullah ahmad sha'ad dahlawi yake cewa shi a wurinsa bayan alkur'ani mai girma littafi na farko wanda fi na hadisi shine littafin al-imamu malik wato muwatta bayansa sannan me bal shi ba bayansa ba afwan wato yana sanya ya sa tare da sahihaini martaban su daya a wajen al-imamu dahlawi wato ahmad ibn sha'a dahlawi yana cewa da littafin muwatta da sahihul bukhari da sahihul muslim dukkan su littattafan guda uku matsayin su ɗaya ra'ayin wa kenan al-imam waliyullah ahmad sha magana na takwas za mu ko shine na al-imam al-hafiz ibn asakir mai littafi babban littafi tarihi dimashq wanda ya ke juz'i wajen casa'in da wani abu juzu'i ɗaya har guda nawa har casa'in da wani abu a da kusan ba a ma gama rubuta littafin ba amma shekara kusan hudu da suka wuce ko biyar da bai fito a duniya ba ba a watsa shi ba na haɗu da wani daga cikin ma'abuta ilimi yake ba mu labari yanzu da wajen buga shi an tsaya a mujalladi arba'in amma yanzu an ƙarasa rubuta shi mujalladi wajen casa'in da wani abu التاريخ دمشق كم جمع أبو سائل المزيد لتاتي آية أرد مجلد نوى تسعين دوانا إمنا أصايت السينة ببما مالا التاريخ يتي تيوى أسكن آه، لتاتي سينة على لتاتي دي قشق المغطى في فضل الموطى واتو لتاتي دي أكم فللا لتاتي الموطى قشق المغطى في فضل الموطى wato kashfin muwatta akan falalan littafin muwatta yake cewa littafin muwatta ya tattaro asani wato asani silsila asani wanda malaman sun yi ittifaqi waɗannan asani ɗin su suka fi kowane inganci ko suna cikin asani ɗin da suka fi kowane inganci dan daga ciki yake cewa yayin da muka fara karanta littafin muwatta mu ga imam malik yana cewa an zuhuri an salim a ibn umar yana kawo wannan sanadin kun ga sanadin zuhuri muhammad bin muslim bin shabi zuhuri daga salim daga abdullahi bin umar wannan sanadin shi yake kowane sanadi inganci da ƙarfi a wajen al ahmad bin hanbal da ishaq bin rahuya ana kiran rahawaihiwa amma abin da yake dacewa shine rahuya haka shin asanit na muwaffa malik an nafi an ibn umar kamar da al-imam suyuti ya kawo alfiya fa malik an nafi an an sayyidihi wa zida malik shafi'i fa ahmad wada al-imam al-bukhari wannan sanadin shi yake kowanne sanadi karfi a asalin na hadisi gabaki daya malik an nafi an ibn umar shi yasa malamai suke cewa idan ka ga cikin mustalahat na Imam Malik bin Anas idan ka ga ce haddathani thiqa an ibn Umar yana nufin wa kenan yana nufin nafi kenan idan ka ga ce haddathani thiqa kuma yana nufin lai cikin mustalahat na lissafi kamar yadda zamu gani wanda wannan sanadin ana kiran silsilatu zahabiyya amma zance mafi inganci haƙiƙa kusan babu wani sanadi da za a ce shi ya fi mai inganci mutsulak haka da dama daga cikin malaman sukarin rinjayar haka kuma malamanmu yar irin su shek musa'a da su shek hassadi sai dai a ce sanadin nan ya fi ƙarfi ga wannan sahabi shi ne ya fi ƙarfi misali da aka abdullahi bin umar sanadi a wurin wannan sahabin wanda ya fi ƙarfi shi ne fa malikun an nafi'in an abdullahi bin umar ina fata an gane sai dai a ce bin nutsuwa da sahabi magana na nawa za mu je yanzu na tara magana na tara shi ne na al'imamu suyuti rahimahullahu ta'ala kamar yadda za ku samu wannan magana na al'imamu suyuti a littafinsa tanwir Alhawali. hawali tanwir al wanda yana ɗaya daga cikin sharhi masu kyawo na al'imamu suyuti na na sharhi muwatta imamu suyuti yana da sharhi guda hudu wanda ya yi ma muwatta wanda duka za mu yi bayanin sunan gaba insha Allah ta'ala imamu suyuti yake cewa inna ma fihi min al-maratib dukkan maratib din da suka zo cikin muwaffa wato hujja ne a wajen al imam malik bin anas bayan hujja ne a wajen al imam malik bin anas sannan da dama daga cikin malaman na ilimi sun masa muwafaqa yake cewa musamman idan an samu wasu hadisi da suka zo suka karfafa shi yake cewa ba ma imam malik bin anas ba mu ma wannan shine ra'ayinsa dukkan marasi da imam malik bin anas ya kawo a cikin littafin muwatta an samu wasu hadisi da suka suka karfafa su kuma mu ma a wurin mu dukkan su masu inganci kal kai da karshe ma yake cewa annal muwatta sahihun la yustafna minhu shay'un kama qala zalika al-imam al-zarqani wannan magana imam suyuti kenan yake cewa dukkan kusan hadisan da suka cikin muwatsa dukkan su masu inganci ba za a tobace wani abu a cikin to a maganganun nan da muka ambata guda nawa guda tara na malamai saboda yanayin lokaci za mu kaita da su rajihi wato rajihi abin da su inganci a wajen malamai na ilimi shine haƙiƙa sahihul bukhari da muslim wato suna gaban littafin muwatsa a ɓangaren inganci kamar yadda wato abu ah, am ibn salah ya faɗa usman ibn salah a cikin ma'arifin ulumul hadith gaskiya wannan shine abin da fi inganci wato sayyid bukhari bayan alƙur'ani a addinin musulunci ba mu da wani littafi mai ƙarfi wanda za mu fara sanya shi a wajen hujja sai sahihul bukhari bayan sahihul bukhari sai me sahihul muslim ana sanya muwatsa a rutuba ko mataki na uku wannan shine abin da yake inganci wato mataki na uku wanda yake tare da ire-iren sunan ire-iren littafai na sunan kenan ire-iren sunan abi dawud sabida hadisan da al-imam malik bin anas ya kawo kun ga yana kafa hujja da ne da marasil da munqata'at da mu'addalat duk wasu malamai sun yi isarinsu sun sadar da asanid nasu amma akwai waɗanda suke masu rauni ne kamar hadisan nan guda hudu wanda muka yi bayani wanda abu am ya rubuta risala a kan su to gaskiya malamai sun tafi abinda yake rajihi da ifai ne suna da rauni hadisan nan guda hudu da muka yi bayani wanda ibn salah ya sadar da sanadinsu masu rauni ne kun ga saɓanin ne sabanin al'imamul bukari da Muslim dukkan su sun sharaɗin da suka yi malittattafansa shi ne mai siha inganci to babu wani asani da za ka gani ya shakku a littattafansu hatta mu'allaka da alimamul bukari ya kawo wato a cikin littafin sani da takfif ne ya kawo kamar yadda malamai suke bayani an gane ko kun ga kuma ittisalin sanar yana ɗaya daga cikin dalili na ne. ingancin hadisi kamar yadda al-imam ya faɗa alfiyarsa yake cewa wa ahlu haza shani qasamu musunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan fal awwal muttasil isnadi bi naql adil zabi al sai yake cewa an mithlihi min ghayri ma shududin sannan wa illatin hatin faturi kun ga anan yake bayanin cewa hadisi ingantacce baya zama ingantacce dole sai mai sayami ya haɗu kun ga a motsa kuma akwai waɗanda suke an yi magana a kansu haka da imamu suyuti rahimahullahu ta'ala a cikin alfiyarsa yake bayanin haka yake cewa awwalul jami'i biktisari ala sahihi faqat al-bukhari wato wanda ya fara rubuta littafi ingantacce ya ta ingantaccen hadisi shine al-imamu al-bukhari sai yake cewa muslimun min ba'dihi والأول على الصوارف الصحيح أحضر لأن الإمام مسلم يزوبا ينسى أما الإمام البخاري صحيح ناسا لتاكن سيافي صحيح مسلم أرفي لإنجلش wannan shine abin da malamai suka tafi Ya sa imam Ad-Darqutni kamar yadda al-Imam Al-Khatib ya faɗa a cikin tarihul Baghdad yake cewa laula bukhari lama jaa muslimun wala rah wannan magana wa kenan al-imam ad-darqutni kamar yadda ya faɗa waye ya hikayar ta wannan magana al-khatib al-baghdadi a cikin littafin tarikh al-baghdad wato ba dumma al-imam al-bukhari da ba ajin mutsin ba ba da ba ajin mutsin al-imam muslim ba ta sanadiyar fari al-imam muslim yayi yayi duruzi wato ya bayyana a duniya aka san shi amma dai wasu sun ce al-imam ad-darqutni yayi mubalaga a maganar nan saboda ai banda imamun bukari shi ma imamun musulun yana da wasu malamai wani daga cikin magabata yake cewa ta shajar qaumun fil bukhari wa muslim fa qalu ayyu zainin tuqaddim fa qultu laqad faqa al bukhari sihhatan kama faqa fi husn al sina'ati muslim wato wasu mutane suka zo a wurin suka yi jayayya wai tsakanin al imam al bukhari da muslim wane ne zaka gabatar wani littafi ne ya inganci tsakanin sayar bukari da musulun sai nake ce masu na ba su ansa a ingancin hadisi in aka yi magana inganci ba kyawun tsari na littafi ba sayar bukari ya fi ne sai shi musulun amma idan aka bayanin tsari na tsari na ta'alifi kun ga a cikin sayar musulun babu ma'allaka eh, ko ba haka ba to sayar musulun ya fi ne ya ce sai al-bukhari kyawun tsari kan daga cikin misalai da suke bugawa al-imam muslim ya kawo hadisi a cikin sahih nasa cewa a Allah yana da hannun ne hannun hagu kun ga wannan hadisi ne wanda malamai sun yi mai sun raunana shi wanda yana cikin ne yana cikin sahih muslim da kuma hadisin da ya kawo wasu da su malamai sun raunana wannan hadisi da hadisin da ya kawo cewa Allah ya tsine ko ya la'anci wanda idan ya sadu da matarsa ya zo yana baiwawa mutane labari haka ta ma matar wanda take aiki da haka bayan mijinta ya sadu da ita ta zo suna baiwawa mutane labari Allah ya tsine mata kun ga wannan hadisin ya rasu me sai sahihu musulmi malamai sun yi me sun na shi ne kun ga a bangaren inganci sai wa bukari ya fi kenan ya fi sai ha musulmi inganci amma tsari fa misali idan muka ɗauki hadisin inna mal a'malu bin niyyat ya zo da tsark wajen guda bakwai wannan hadisin inna mal a'malu bin niyyat imamu muslim da ya zo a cikin aljami'ar sahih nasa waɗannan tsark ɗin gabaki ɗayan su ya kawo su a wuri ɗaya kun ga wannan yake nuna mana kyawun sina'a nasa amma al Imam'u bukhari ya kawo su tsark ɗin a wurare daban-daban to shi yasa wato laqad faqa al-bukhari sihhatan kama faqa fi husn as-sina'ati muslim to a alfiya ta suyuti mu koma maganan da yayi yake bayanin wato ingancin sahih al-bukhari da muslim wanda su suka fi inganci akan dukkan sauran ne littattafai na hadisi yake cewa wa man yufaddil musliman fa innama tartibahu wa sin'ahu qad hakama ina fata an gane ko qad ahkama وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نسيرا وتوسما لمي سنتان tsokace sun soke sahihul bukhari da muslim amma waɗanda mafi yawanci suke da suka kaji suna ba'ana hadisai da suka zo cikin sahihul bukhari da muslim to gaskiya kuskure ne yana ɗaya daga cikin kurakuran da abdul jabbar ya faɗa ciki ina kowa ina fata kowa ya ji labarinsa wannan babban ɗan tsarikan wanda wanda yake cikin garin kano wanda ya kawo hadisi da dama sun sai wal bukari yake yake soke su da sai ha muslim wa iyad billah har annabi sallallahu alaihi wasallam yana tuhumar sa da aikata ire-iren su fadi da sauransu wa iyad billah kun hatta jarirai ma na cin ma lokacin annabi ma ba samu wanda suka suka muna na mun zato irin wannan ba da ire-iren su shin giya yana tuhuma annabi da ire-iren waɗannan wanda har irin su abu jihar da suwa ne ne biyan da take ta kyawu suke nuna kiyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ne suke cewa radina bil amin wato sun yarda da mutum wanda yake amintacce sun tabbatar da cewa annabi sun kafa a a mai da manzanci cewa bai taba shan giya ba bai taba zina ba bai taba fadiya bai taba irin waɗannan abubuwan ba sai amintacce ma suke ce mai saboda da aminci annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda suke magana akan sayyid bukhari wasu hadisi wanda suka zo a ciki kamar yadda al-imam al-hafiz ibn hadar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ya kawo a hadisi littafi ne wanda ya kamata duk ilimi ya karanta shi zai fahimci menene sahihul bukhari da asrarun sahihul bukhari cewa hadisai da suka kawo bin 80 da suke magana a kansu da sahihul muslim 100 da wani abu zuwa 160 dukkan su mas'ala ce ta intiqam cewa wanda suka fidda musu a wajen wasu malamai ne misali suke da rauni amma a sanin inda suka fidda musu a wannan sanadin dukkan masu inganci haka ire-iren su Ahmad bin Shakir a sharhin da yana alfiya ta su dukkan su hadisan nan masu inganci ne sai a ce ba su kai ne ba sauran hadisan ba wannan shine zance mafi inganci ina fata ana tare da ni al-Imam Suyuti ya ci gaba da magana wa laysa fil Qur'an asahhu minhuma babu wani littafi a أقول وليس في الكتب أصح منهما باب ونسات wanda ya kai يكيل للسات صحيح البخاري ومسلم إنجنتي بعد القرآن ولهذا قدم بعد القرآن وتبايع القرآن الجرمى حكي يزو بعد القرآن wannan ya halatta ka kira alqur'ani da sunan suna alkuran ko ka ce alqur'an wannan qira'a ce ibn kathir abdullahi ibn kathir al-makki wanda tana ɗaya daga cikin kira'o'i guda goma mutawatirai wanda aka tarko su daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-imamu shafi'i ya ce wa naqal qur'an wal qur'ani dawa'una a cikin littafin sa ash ya? ina fata ana tare da ni tayi a abu na gaba da zamu je magana a kai shine abu na sha ɗaya lokaci ya abin da ko ga shi mun koro karatu kuma kuna <laughs> nuna lokaci ya abin da so a yi haƙuri insha Allah ta'ala a darasi na gaba za mu tashi abu na goma wanda yake nuna wato kima da darajar littafin muwatsa ta al'imamu malik bin anas wanda yake nuna cewa kowane mutum ya gamata lalle ya yi ƙoƙari ya karanta wannan littafin insha Allah ta'ala idan muka shiga cikin littafin za ku ga masail mas'aloli na fiqhu wanda za mu amfana da su tun daga kan sallah abin da ya shafi salloli ga baki daya da tsarki da azumi da zaka da hajji da mu'amala cinikayya da abin da ya shafi sifofi nawa na annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya shafi addu'o'i da sauransu da mu'amaloli dukkan waɗannan maudu'a, insha Allah ta'ala za mu sami sami a cikin littafin muwaka insha Allah ta'ala za mu bakin kokari mu iktisari mu samari abin da ya rage na magana akan wannan littafin sati mai zuwa yanda sati na gaba na saman mai zuwa za mu shiga cikin littafin insha Allah ta'ala muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ma abinda muka fara albarka sannan ya sa ya zama ka faɗe gare shi kuma wanda muka yi kuskure muna roƙon sai gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu bayan kiran sallah idan akwai masu tambayoyi za a buɗe ƙofa insha Allah ta'ala